to gashi ya ce as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa mawdi'uha wa siyaguha salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan wuraren da ake yin su da bayani akan ainihin sigogin su wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghairihi annabi ya kasance a tahiyar farko da ma wadda ba tahiyar farko ba duk tahiyan annabi ya zauna sai ya ainihin yi tahiya kuma yayi salati وصن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه كما النبي صلى الله عليه وسلم يا yayin تاوى الأمة الشي su دي أمر ainihin سأينهن يمشي صلاتي bayan ya koyar da su yadda za su rinka mishi sallama domin Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ya koyar da su sallama ɗin da Allah ya ce ku rinka wa annabi salati saboda mala'iku ma suna yi mishi don haka kuma mumine ku yi mishi salati ku yi mishi sallama to hukuncin salatin annabi sallallahu alaihi wa mazhabin malikiya wasu daga cikinsu sun ce in kai so ɗaya a rayuwa shi kenan to wannan magana kuskure ce baki ɗayanta babu alheri a cikinta saboda ta shafa hadisin manzan Allah kwata-kwata hadisin manzan Allah sahihi a cikin sahihil bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka ambaci sunana yana zaune a gurin bai mun salati ba yayi asara yayi asara yayi asara a abin da zai ja manzon Allah yace kayi asara wannan abu zai zama mustahabbi wannan abu lallai ya zama farilla don haka duk inda aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama dole kai salati kuma ba wai so ɗaya ne yake wajibi a rayuwa ba a addistan da aka ambata wajibi ne kai mishi salati kace sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa allamahum anwa'an min siyagi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi ya koya musu siga siga na salatin shi na farko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم wannan nau'in annabi ya kasance da kanshi ne wa kanshi shi wannan ainihin an samu a al Ahmad da Tahawi suka ainihin ruwaito shi al-Imam bukhari da Muslim su ma sun ruwaito shi gan wannan lafazi din ingantacce ne gashi daga harshen manzon Allah ya fito kuma wannan lokacin da suka ce Allah ya ce mi maka salati to yaya za mu shi ne ya ce ku faɗi wannan salatin don haka wasu malamai ma suka ce nau'in wannan salatin da ka ji ya fi kowanne girma da falala ma'anar shi shine ya Allah kai salati kai daɗin tsira ga Muhammad da mutan gidan shi da matayen shi da zurriyar shi ma'ana bayan an yi abin a dunkula an ce mutan gidan sai kuma aka ce da mutan gidan shi da ainihin zurriyar shi matayen shi da ainihin ƴaƴayen shi da jikokin shi kamar yadda kai daɗin tsira ga mutan gidan Ibrahim ya Allah kai abin yabo ne kuma abin girmamawa Allah ka saka albarka ga Muhammad da mutan gidan shi da matayen shi da zurriyar shi kamar yadda ka saka albarka ga mutan gidan Ibrahim lallai Allah kai abin godewa ne kuma abin girmamawa ne sa'annan siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin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 manda a cikin kitabul imani ya ce kuma wannan hadisi duk malaman musulunci sun haɗu akan ingancin shi na uku allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan kuma an samu al-Imam Ahmad da Nasa'i da Abuya Ya'la sun ruwaito shi da isnadi mai inganci na hudu Allahumma salli ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin annabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid al-Imam Muslim al-Imam Abu Awana da Ibn Abi Shayba da Abu Dauda da Nasa'i da Hakim dukkan su sun ruwaito kuma ingantacce na biyar اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wannan kuma an samu al al-Bukhari da Nasa'i da Tahawi da Ahmad da al da al-Qadi a cikin littafin shi Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wa dukkan su sun ruwaito shi shi ma ingantacce ne to sai nau'i na shida shine Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى wa وذريته kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidu majid wannan an samu al-imam al-bukhari da muslim da nasa'i sun ruwaito shi da isnadi mai inganci sai kuma nau'i na bakwai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid al-imam nasai da tahawi da ainihin abu sa'id ibn al-arabi su ne suka ruwaito wannan da ainihin isnadi mai inganci to waɗannan sigogi su ne suka inganta kaɗai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama guda bakwai don haka a hirɗinka daga ka ƙara ko ka rage ko ka cuɗanya wani ya shiga cikin wani kamar salatin da ibnu abi zaidin alqairawani ya kawo cikin risala warham muhammadan zuwa ƙarshen wannan warham muhammadan al abubakar Ibn al-arabi ba maliki shi da kanshi da al'imamin nawawi a cikin littafin shi al'azkar suka ce wannan ƙari da ibnu abi zaidin ya yi da shi da wasu malaman shafi'iya bidi'a ne don haka bai halatta a ƙara ba mun fahimci wannan in ka ƙara ka yi bidi'a wannan ɗin da ka faro mai kyan ka rugurguza shi ita bidi'a haka take da za ka cika duro da ruwa ka kawo buta guda ta fitsari ka tittila a kai duk baki ɗayan wannan ruwa duro guda ya lalace to haka duk abin da ka ƙara cikin lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lalace wasu suna kafa hujja da mutlaqar aya da ta ce ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku mu'mine ku wa annabi salati sai su ce to ai tunda haka ne kowa yi salati kenan aka ce ai da haka ne sahabbai sun fi kowa sanin fiqhu da larabci da sun kaga nasu salatin amma zuwa suka yi suka kwantar da kai suka ce annabi ya koyar da su Don haka lallai ne sai an takaitu akan na annabi sannan Allah zai karba in ba haka ba in ba kai irin waɗannan ba to ka mutu ba kai wa annabi salati ba kenan ka kaɗe jama'a mun fahimci wannan da kyau domin irin in baka fahimci shari'a ba sai ka zo kana kafa hujja da mutlaqat kun ga mas'alar da mutane